أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أتى ربه إن طلقكن أن يغدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تائبات عابدات فائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحدارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يحفون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت ومريم ابنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka a da'uwar dawa wadda shehun musulunci ibn al-qayyim ya wallafa karatunmu na satin da ya wuce mun karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya ba da umarni a halakar da waɗansu bayi daga cikin bayinsa duk da suna tsaye akan abin da ya shafi biyayya ma Allah to amma kuma ba sa hana mummunan aiki wato fasalin da muke karatu a ciki yana magana ne akan ba ta tsaya akan ka kai kaɗai don ka tsaya akan tafarkin Allah ba amma dole ne kuma ka yi umarni da alkhairi ka yi hani daga mummunan aiki kafin kai ma ka samu tsira a ranar alkiyama kuma idan mu hakan bai samu ba duk abin da Allah ya zo hukunci da shi wa masu laifi kai ma tana iya shafan ka. domin babin dama yana magana ne akan illar saƙon Allah illar da saƙon Allah ke afkar bayin Allah bai kasa illar da guba take afkar musu idan sun sha guban ba saboda haka ba ya tsaya ne kan lalle kai sai ka yi laifi ko ba ka yi laifi ba amma dai matukar ka ga an saba ma Allah akwai bukatan umarni da alkhairi ko hani da mummunan aiki kuma ka ja bakin ka kai shiru to Allah baya afuwa akan haka Allah ya samu dace wa zakara ibnu abi dunya an wahab ibn manba قال يتي لما أصاب داوود الكفيئة lokacin da laifi ya shafi annabi Dawud alaihi salatu wassalam kana ya rabbi annabi Dawud sai yace ya Allah ikfirli Allah ka gafarta mini kana kad gafartu laka Allah yace na gafarta maka ya Dawud wa alzamtu arraha bani Isra'il amma aibin wannan sabon Allah fitinar da za ta biyo bayan wannan laifin to shi kuma na lazimta wa banu isra'ila su za su ɗanɗani horon wannan laifin da ka aikata ne Kada ya rab annabi dauda alaihi salatu wassalam sai ce ya ubangiji kaifa wa anta alhakamul Allah yaya haka zai faru bayan kai ne mai hukunci na adalci la yazlimu ahadan wadda bai zalunta daya ma'ana bai zalunta kowa ana a'malul kafi'ata ni ne na aikata laifi wa tulzim arraha gairi sannan a dora ma wani na fitinar laifin da na aikata fa auha Allahu ilayhi Allah sai wahayi wa Annabi Dawud alaihi salatu wa salam innaka lamma amilta al-kafi'a yayin da ka aikata wannan laifin lam yu'ajjilu alayka bil inkar su banu Isra'ila ba su yi gaugawin inkarin abin da kai ba daidai ba ne ba wannan shi ne laifinsu wannan shi ne dalilin da ya sa su ma laifin za su shafe su In innaka lamma a ta lokacin da ka aikata wannan kuskuren lam ajilu alaika, bil inkar ba su yi gaugawa na yi maka inkari ba ba su yi abin da ya wajaba a kansu lokacin wannan kuskuren ba jama'a muna fahimta idan wani zai yi laifi duk ku dubi irin nasosi da muke karantawa idan wani zai yi laifi aka wajabta maka umarni da alkhairi hani da mummunan aiki akan duk abin da bayin Allah za su aikata kafin kai Allah ya barrantar da kai to ina kuma laifin idan yarka ce take yi ina kallon fim din idan a gidanka ake wannan fa wani ne a anguwa ne ake laifin wa'yansu ne suke laifin amma umarni da alkhairi da hani da mummunan aiki ya zama wajibi a kanka to ina kuma laifin a cikin gidanka ake ina kuma laifin a cikin gidanka ake annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da misalin masu laifi da masu wa'azi annabi ya ce kamar kwale-kwale ne kamar jirgin ruwa ne guda ɗaya da yake da hawa biyu sama akwai mutane ƙasa akwai mutane duk lokacin da na ƙasan suka buƙaci ruwa to sai su roƙi na saman cewa muna da buƙatar ruwa su kuma sai su sa gugansu a kogi sai su ɗebi ruwan sai su mika ma waɗanda suke gidan ƙasa ɗawainiyarsu ta yi yawa su ce a bamu su ce a bamu su ce a bamu annabi ya ce idan na saman nan suka gajiya da ɗiban ruwan suka ba su sai su ce to bari mu huda jirgin ta kasa mu ɗebi ruwan da muke bukata annabi ya ce kuna gani idan suka bar su suka huda su na saman da su kira to misalin laifi da mai aikata laifin su don ba kai kai ba matukar ka zura ido matukar ka zura ido matukar ka zura ido akan laifin to laifin sai ta shafe shine ma'anan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina kafaru eh, zalamu minkum khassa Allah yake ku guji ku guji fitinar da ba ta shafan waɗanda suka lafuto ka su kaɗansu. Saboda ka ɗaya daga cikin abin ke jefa al'umma a cikin fitina, ke jefa al'umma a cikin musiba Shi ne a ga ana saba ma Allah ana laifi a yi shiru wa zakara ibn abi Duniya a anas bin malik ibn abi Duniya ya ambata daga anas bin malik annahu da kala ala aisha huwa wa rajulun akar da shi anas bin malik da wani mutum daban sun shiga wajen nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala laha rajul sai mutumin da suka shiga da anas wajen na na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce mata ya ummul mu'minina ya ke uwar mu'minai na an zalzalati ki ba mu labari ki mana bayani me ke haddasa girgizan kasa a duniya me ya sanadin girgizan kasa fakar sai ta ce idan ta ba zina idan mutane suka halatta zina suka ɗauki zina ba komai ba ne suka ɗauki zina babu wani abu a cikinsa a yi shi ba wani laifi ba ne wa shari burkumur suka riƙi shan giya wa zarabu bil ma'azi suka koma kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe garaya da molo duka ba laifi ba ne yanzu duk cikin abin da muka karanta nan a dokan kasan nan babu laifi a zina ba laifi ba ne mace ta yi karuwanci ba ta karya doka ba shan giya ba kare doka ba ne, shan wiwi ne kare doka aikin banza aikin wani wai shan wiwi shine wai kare doka amma shan giya ba kare doka ba shi da ganga a yi molo yi garaya shi ba a kare doka ba Ta ce musu to duk lokacin da al'umma ta halatta waɗannan ababa guda uku aka halatta zina a yi zina ba laifi ba ne aka halatta shan giya a cikin al'umma shan giya ba komai ba ne ba aka halatta da kide da wake-wake gharallahu azza wa jalla fi sama'i. Allah sai ya kishi daga samanta Allah sai ya kishi daga can sama fa qala lil ardi sai ya ce makasa ta zalzali bihim idan girgiza su tukunna wannan girgizan kasan kamar flashin ake yana daga cikin alama da annabi ya bayar yayi za mu yi mu gane alakar mu da Allah yace in Allah ya fushi to sai ya sa wani abu sai ya dan faru to wannan faruwar abin ya nuna muku to ba babu babu daɗi tsakanin ku da wanda ya halicce da zalzali bihim Allah sai ya ce maka sa ki diddiga da su ki girgiza su fa in tabu wa nazar idan sun tuba sun tubu daga sabon Allah to sai komai ya koma daidai wa illa idan sun doge hadamaha alaihim Allah sai ya ruguza kasar a kansu ruguza kasa kan al'umma nau'i nau'i ne babu wanda ya san iya adadin yadda Allah ke kullo bayan su idan ba shi ruguza kasa ya shafi a ruguza ta yadda aka halakar da sauran al'ummomi to wannan mu muna da alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam, ba za a mana irin wannan kifewa ba ruguza kasa ya shafi cire albarkan kasan baki ɗaya. Eh, abincin ku ya zan ba shi da albarka ƙasar ku ta zan ta da albarka ruwan da za ku sha ba da albarka kuɗin da ke hannunku ba shi da albarka da haka sai a kashe ƙasar a jefa al'umma a cikin fitina sanadiyar sabon Allah kala ya ummar mu'minina sai yace ya uwar mu'minai a azaban lahum to Allah zai sa a musu girgizan ƙasan a matsayin azaba ne gare su qalat bala tace tabbas mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin Allah zai sanya wannan girgizan kasan ya zama wa'azi da kuma rahama ga mu'minai bayin Allah wannan girgizan kasan shi wanda yayi imani da Allah to hakan zai zama mishi wa'azi zai zama mishi wa'azi wa rahama sannan zai zama mishi jin kai domin yanzu ya fada cikin wata jarraba to jarraba kuma akan mai imani sakamako Allah yake shi lil mu'minina ga mu'mine wa nikalan wa azaban wa subtan alal kafirin sannan za ta zama masifa azaba fushi ga duk wani wanda ya kafirce ma Allah fa kada Anasun Anas ibn Malik sai yace ma sami'tu hadisan ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace tun da tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya ban taba jin wani hadisi ana ashaddu farhan bihi ni bi hadha hadith ya fi faranta mini rai kamar wannan hadisin da na Aisha ta gaya mana yace na ji daɗin wannan hadisi domin na samu wa'azi mai girma a cikin wa zakara ibnu abi dunya hadisan mursalan ibnu abi dunya ya ambata wani hadisi mursali annal arda tazalzalat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kasa ta taɓa girgiza a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wada yadahu alaiha annabi sai ya dora hannunsa akan kasa lokacin da take girgiza sun makara sai ce mata uskuni ki lafa ki lafa ki daina girgiza fa innahu lam ya'ni laki ba'du lokacin girgizan bai yi ba tukunna akwai masu tuba da istighfari kasa ba za ta girgije mana haka ba ana karatun alkur'ani ana mai da al'amari zuwa ga Allah to dama abin da ake bukata duk lokacin da kuka ga wata musifa ta fiskanto irin wannan to sai a yi kokari a koma zuwa ga Allah sai a koma zuwa ga wannan ita ce kadai mafita shine ma'anan zaharar fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yuziqahum ba'd allazi amilu sai ce la'allahum yarji'un kuma zuwa ga Allah duk wannan fitina da tashin hankali da sauransu Allah ya ce na bari ne a ɗanɗana ma bayi kudar tashin abinda suke aikatawa na laifi Allah to don me yasa haka ke faruwa da su ka bari Ya ce yace la'allahum yarzuqun ko su koma zuwa ga Allah abinda ake bukatar da lokacin da aka hangi musifa ta taso a kowane irin yanayi to abinda ake yi shi ne sai a koma zuwa ga Allah sun maltabata ila asabi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya juya ya kalli sabansa fa kada sai ce inna rabbakum la yasta'tibakum fa a'tibuhu ubangijinku yana neman ku koma da baya ku gyara to ku gyara wannan dan girgizan kasan da aka yi sako Allah ya aiko cewa an dan bata waɗansu abubuwa a gyara annabi ya ce ku yi sauri ku gyara a yi sauri a gyara sun mata zalzalar bin nasi ala ahadi umar bin sannan sai ƙasa ta sake girgiza a lokacin na umar ɗan kafa fakada sai ya tara jama'a gaba ɗaya al'umma sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ma kana ta hazihi zalzala illa ala shay'in hadathumuhu wannan girgizan ƙasan bai faru ba sai wani sabon Allah da aka da shi akwai waɗanda suka koma kebe suka fara waɗansu abubuwa da ba daidai ba wannan girgizan kasan saƙo ne cewa akwai abin da aka farar na saba ma Allah a cikin al'umma wallazi nafsi biyadihi Umar ya ce na rantsi da wadda raina ke hannunsa la in adat in girgizan kasan nan ta sake faruwa la usakinukum fiha abadan to baran sake haɗa gari da kuma har abada ba zan sake zama a cikin ku ba wannan girgizar ƙasa da aka mana ishara ce cewa akwai wani gungu da suka koma gefe suna saba ma Allah yace to ban san su waye ba amma na rantse da wadda raina ke hannunsa idan aka sake wannan girgizar ƙasan yace ba za mu sake haɗa ƙasa da ku ba har abada na tafi na bar ku na bar ku kenan Allahu akbar malam yanzu shugaban shine mai sabon Allah waɗanda suke jagorancin mutanen idan ba dun tausayi da Allah ke ji mutane ba za mu zo mu karanta a gaba Allah ya ce wani lokaci idan ba dun jariran ku ba ko ruwan da za a sha ba zan ba ku ba eh. yace to bara saki zama da ku shugaba daga cikin take da ake ba sarki ko mai mulki daga cikin kirarinsa shine mai sa a bi Allah amfanin mulki kenan amfanin mulki kenan to amma dama abin da Allah ya ce Allahu akbar wa idza aradana an nuhlika qaryatan amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa haqa alaiha alqawl fa damarna tadmira Allah ya ce idan tayin yi na halakar da wata al'umma a murkusa al'ummar a halakar da ita baki da amarna mutura fiha ai amarna mutura fiha bi ta'a sai mu umurci manyan alƙaryan da da'a ma Allah fa fasaku fiha sai su ta fasikanci fa haqqa alaiha alqawl to qawlu alƙawarin azaba sai ya tabbata akan alƙaryar fa dammarna ha tadmira Allah ta sai mu markade ta iyakan markade to in ga ga sinima nasu in ka ji an ce hotel ana zina da matan aure nasu in ka ga wani gun barna nasu shi ya ce jagorantar al'umma shi zai dawo abin da za a halaka al'umma yana da kyau idan ma aka ce ka samu wayewa ne irin na boko to ka ɗauka harkan boko da technology da basira shi yake shirya komai amma wayonka bai ci ba in dai za ka ce a roƙi Allah saboda zaman lafiya ka yarda technology bai kawo zaman lafiya a roƙi Allah to kuma dole ka ce a bar saba ma Allah inda babu ruwanka da Allah ne da barbaru ne ka yarda da su suke kawo zaman lafiya sai mu ce ka je ka cigaba da sabon Allah ka amma tsariya ne ka fito ka ce a cigaba da roƙon Allah a cigaba da roƙon Allah kuma ka ki taka wa sabon Allah ne in dai ka yarda Allah zai kawo zaman lafiya to shi kuma ya kamata a bi shi don ya kawo zaman lafiyar za a mishi dole ne in ba ku ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ku ne akwai wadda Allah yake tsoron sa ne babu inda a ce ka da dabarbaru ne suke zaunar da kasa lafiya sai ka je ka ci gaba da barbarunka amma tun da ka yarda za a roki Allah a roki Allah don a zauna lafiya dole kuma ka sa a bi Allah dole kuma a bi Allah dole a bi Allah Allah ya samu dace wa fi manaqibi Umar cikin manaqiba ta Umar wadda ibn Abi duniya ya fitar anna al-ardh tazalzalat ala ahli Umar Ƙasa ta taɓa girgiza a lokacin sayyidina Umar fa daraba dahu ala Umar sai ya buga hannunsa akan kasan lokacin da suke girgiza wa qala malaki sai ce me yasa ne ki me aka miki malaki me aka miki amma innaha law kanat Ya ce inda alqiyama ce ta tsaya kika fara wannan girgizan haddathat akbaraha to da ta bada labarin kanta da kanta idan na tashin duniya ne kasan za ta dinga ba da labarin kanta la ilaha illallah eh inda aka share aka yi filin kwallo da jawabinsa daban inda aka waye aka yi club Jawabinta daban ita ce suran da za mu fassara wannan sati sha Allah da rasulullah idan kun zira fil ardi zilzala za ka yi jawabi eh duk abin da aka yi a gidanka kasar a anguwan kowa zai ji jawabin da kake yi wani bai san me yake faruwa a cikin gidanka ba kasar kakarin kasar wannan 50 by 50 da kake shi zai maka mutanen anguwan bayani sai ce doki na naso ba tashin iyama ba don inda tashin kiyama ne da kin fara wannan jawabi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza kana yawmul qiyama idan alqiyama ta kasance fa laysa fiha zira'un to babu wani ku a bayan kasa da ya kai zira'i daya zira'i daya shine da kan wannan yatsan zuwa gwiwan hannu haka to babu wani ku a kasa da ya kai zira'i wala shibiru ko kuma ya kai shibiri ɗaya illa wa ko yan face kun yana magana gefen kanan yana magana inda za ka saurara za ka je yana faɗan abin da aka yi abin a nan wani ya yi suna da wacce a nan wani ya yi suna da wacce a nan wani ya yi kaza a nan wani ya yi kaza a nan aka saci kuɗin wani a nan aka kashe wani kowane sashi zira'i guda ko shibiri ɗaya kowanne yana faɗan abin da haka yi abin shi malam wani yana cewa anan wani yake kiyamun laili anan wani yake kaza anan wani yake kaza anan wani yake shan ruwa idan an yi azumi anan wani yake kaza anan wani yake kaza ai malam ƙaryar kowa za ta kare in dai bai bi Allah babu wani waje laisa fiha zira'un wala shibrun babu wani waje zira'i ɗaya ko shibiri ɗaya illa wa huwa yantiqu face gun yana magana yana jawabin irin abin da ya faru a wannan masa wa zakara imam ahmad an safiya qalat an ambato daga al ahmad daga safiya qalat tace zalzalat al-madinatu ala ali kuma madina ta yi girgiza an yi girgizan ƙasa a madina a lokacin sayyidina umar fa qalat ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ma asra ma hadasu menene sabon abin da kuka fara menene mafi kaukawan abin da kuke aikatawa na saba ma Allah lakin adat idan ƙasa ta sake wannan girgizan la usakin ku fiha baran sake zama da ku a cikin garin ba aka sabon shi aka sabon shi wani ne ya zo hadisi ne ingantacce irin dan wannan harba dan dutse da ake yi masa ya bai samu dan uwan annabi ya hana ka sa wani kan kafarsa ka harba shi annabi ya yi doka yake ba kyau wannan harba abun da kake dutse da kake yi akan yasa annabi yake ba zai kashe maka abin farauta ba zai kashe kulciya ba ba zai kashe hasbiya ba ba zai samar maka da abin farauta ba annabi yake amma zai iya fasa gidan mutum sai zai samu wani dan uwansa yana zaune a dakali yana harba zai ce a haka ne manzon Allah ya hana alaihi salatu wassalam ya mishi nasiya ya wuce ya saba annan sai dan sami shi yana harba kai ba na ce maka manzon Allah ya hana wannan abin ba gaskiya ba mu shirya ba in baka daina ba ya zo ya sake ya same shi na yi ya ce wala har na mutu sama ba za ka mana rumfa da kai a gari ɗaya ba ga bilal nan dan Abdullahi bin Umar shi sai Sayyidina Umar akan wannan hadisin zuwa masallaci da annabi ya ce la tamna'u ima allahi masajidillah kar ku hada matan ku bayin Allah zuwa masallacin Allah idan matar ka ce za ta je masallaci annabi ya karka haraka. bilal ganin yadda waje ya cakuɗe waje ya rikice sai ce kai ni kan wallahi ba zan bar mata ta je masallaci da ayatu abdullahi dan umar ke shi ka san abin da ke faɗa kuwa sai shi lafiya ne baba ka san wannan maganar martani wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi yace kar ku hana su kai kuma kace za ku hana su ya mishi zagi zagin da bai taɓa ma wani ba yace kuma har na mutu baran sake magana da kai a kan me annabi zai hana sai kuma kai malam kaji masu bin annabin gaskiya masu bin annabin gaskiya eh, a hadisi ingantacce annabi ya ce duk abin da ya same ka na bakin ciki da takaici da ya dace ka a duniya annabi ya ce ka jajanta ma kanka rashi da eh, duk abin da ya same ka a duniya annabi duk abin da ya same ka a duniya ya kunzuke ka ya tunkuɗe maka damuwa ta dame ka annabi ya ce me kai rasa ne da kai yace ka dinga sama ma kanka rasa ne kai me kai maka manzon Allah me zai kai maka shi babu da kan sai kai sai ana aula bi kulli mu'minin min nafsi annabi aula bil mu'minin min nafsi duk mutumin da ka gan shi na tafiya a kan kafansa a bayan kasa annabi ya ce na fi shi son kan inda za a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo mahaifiyar da ta haife ka a ce zaɓi wanne zai rene ka za ka zaɓi manzon Allah ya rene ka annabi ya ce duk uwar da ka ganta da ɗanta annabi ya ce na fi ta son ɗanta ni kuma Allah ya fi ni son duk uwar da ka ganta da ɗanta annabi ya ce na fi ta son wannan yaro ni kuma Allah ya fi ni so sallallahu alaihi wa kana ka'ab ka'ab yace innama tazalzala al-ardu kasa iyaka tana girgiza ne idan umila fiha bil ma'asi idan aka aikata sabon Allah akan fatar sai ta yi wannan karan ta yi wannan jijjigar farkar min rabbi jalla jalaluhu saboda tsoron Allah madaukaki an yi aliya alaiha kan Allah ya tsinkare ta ma'ana saboda Allah ya ji a kanta ana saba mishi wannan tsoron ke kafa eh shine annabi ya ce wala anallahu man awa mu budisa Allah ya tsine ma wadda ya ba wa makarnaci mafaka ya ba wa makarnaci mafaka ka ba ma karuwa haya ko ka ba wa ɗan kowan layin haya ko ka ba wa mai status wani ku da zai zai yi status ka, annabi ya ce duk wanda zai safi Allah ka ba shi mafaka annabi ya ce Allah ya tsine maka albarka eh. to ƙasa saboda a kanta ake yi wannan tsoron kar a ce a kanta ta bari ake take wannan kirkitan bisa umarnin Allah وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمثال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمثال عمر بن عبد العزيز ya rubuta takarda lokacin yana amirul zuwa ga dukkan kasashen musulmi Umar bin Abdul Aziz shi ne suke kira shi khamisu khulafa'ir rashidi in kace Abubakar kace Umar kace Usman kace Aliyu to suka ce ka kawo Umar in dai a jagoranci mutane eh, lokacin da ya zo ya zama khalifa da aka tsara tsari na tattalin arziki sai da ya kai duk madina ba musulmin da yake sun zaka ina ma ya mu ma mu zaɓe shi <laughs> eh, duk madina sai da ta zan ba wanda yake sun adalci eh. umaru bin abdullah shi ne idan yana ofis shi ne shugaban kasa idan yana ofis yana aiki ko littafinsa ya ɗauko zai karanta su ya hure fitilar gwamnati dama ga a cikin gwamnati ga a cikin in za a yi aiki wa gwamnati sai a kunna fitilar gwamnati ko canji zai bayar ba zai ciro kudin a hasken kudin fitilar gwamnati sai ya kuri sai ya kunna fitilar sai ya da kudin ce eh, islamin kenan e musuluncin kenan saboda wannan fitilar wannan fitilar ta al'umma ce ba dama ka sarrafa ta ba dama ka sarrafa ta ba bisa abin da zai amfani al'umma don ba don kai aka yi ta ba kai ma aiki kuma biyan ka aiki kai ma aiki kake kuma biyan ka aiki alƙalummansa guda biyu in zai rubuta wani abu da ya shafi rubutu na gwamnati ga alƙalamin ko sainin zai yi a kan abin da ya shafi shi ba ya yi da biron gwamnati saboda wannan biro na mutane ne wannan sainin ɗin kuma na shi da wata rana an kawo alkama na zakka daga ƙasar iraki to an kawo irin dare ya shigo din nan aka ce aka ga to yanzu ne makon a bai filman inda za a je a ajiye wannan alkaman dare yayi a bari sai gobe da safe a kai tun daga shi dare yayi wanda suka zo suna bukatar masauki da abinci ya ka ce to a sauke a gidan shi to wajen shiga da alkamar gidansa irin wanda yake dan zuba a kasar nan da safe zai tafi masallaci zai samu kajin su suna ci sai ce a'a ai tun da kun ci alkamar gwamnati kuma kun zama kayan gwamnati da aka zo fita da alkaman ce a haɗa da kafin su ma sun ci kuɗin gwamnati duka a haɗa a kai wa musulmai yanzu waɗannan barayi sun sun jin ai za ne ai za ne <laughs> to yanzu ba ba ya mutu ba ina ya mutu ba kare abin da ya yayi wa kansa alan duk wadda Umar bin Abdul Aziz ya mulka a duniya ya mutu shi ma ya mutu duk yanzu sun mutu ina duka an da kasaba ilal amsa sai ya rubuta leta zuwa ga garuruwa na musulunci amma ba'adu yake musu bayan haka fa inna hadha ar wannan girgiza da ake samu shaykhun yu'atibu Allahu azza wa jalla bihi al-ibad Allah na aibanta bayi ne da shi idan aka yi wannan jirgin aka yi wannan girgizan kasan to Allah yana nuna ma bayi sun yi ba daidai bane wa kadi ka tabtu ila al-amsar yace to na rubuta takarda zuwa ga garuruwan musulunci baki daya wa kadi ka tabtu ila al-amsari na rubuta takarda zuwa ga garuruwan musulunci baki daya an ya khurju fi yawmi kaza wa kaza su fita ran kaza da kaza wa fi shahari kaza wa kaza a wata kaza za su fita jama'a mun fahimta takarda ya rubuta an kai Kano an kai Lagos an kai Ibadan an kai Adamawa an kai ko'ina kowace jiha sai ce musu ran kaza ga watan kaza a dalili ran kaza ga watan kaza a fita ran kaza ga watan kaza ga aikin da za a yi wata kaza ga abin da za a yi faman kana inda hushewun fal ya tasaddaq bihi duk wanda yake da wani abu ya sadaka da shi baka ji hausawa suna ta sadaka maganin musiba ba haka annabi ya ce yadda kaga ake zuba mawuta ruwa da mutu haka annabi ya ce in Allah ya yi fushi aka yi sadaka take bishe fushin Allah in dai wani abu zai faru irin wannan yanzu nan ku tashi da sadaka yanzu kuma za ku yi sulhu da Allah hadisi ne ingantacce annabi ya ce sadaka tana bishe fushin Allah yadda ruwa yake bishe wuta yanzu a kunna yanzu a zuba ruwa kaga babu ba to idan Allah ya fushi dukkan waɗannan musibuwa da suke tasowa to daga lokacin da kuka yawaita sadaka to kuma abin sai dai ku ba da labari a shekaru arba'in da suka wuce an taɓa yin kaza an taɓa yin kaza an taɓa yin ta san duk irin waɗannan ababa kusan mutane sun yi nisa da su sai haka ne fa inna Allah azza wa jalla yaqul Allah madaukakin sarki yana cewa adi aflaha man tazakka yari ya rabauta wadda ya tsarkaka ya tsarkake kansa man tazakka wadda ya bada zakkan dukiya man tazakka wadda ya sadaka man tazakka wadda ya gyara tauhidin sa da wa zakara asma rabbih fa salla ya ambaci sunan ubangijin sai sallah wa qulu kama qala adam kuma ku yi ta cewa bayan kun yi sadakan kamar yadda annabi adam ya ce kala rabbana zalamna anfusana ya ubangijin mu mun zalunci kanmu da shi da matarsa ko wa in lam lana Allah in baka gafarta mana ba wa tarhamna in baka ji kanmu ba da minal kafirin za mu zama daga cikin waɗanda suka yi asara ko kuma ku ci gaba da karanta waɗannan addu'o'i wa qulu kama qala nuhu kuma ku faɗa kama ƙara nuhu kamar yadda annabi nuhu ya ce wa illa tafsirli Allah in baka gafarta mini ba wa tarhamni Allah in baka ji kaina ba akun min al zan zan daga cikin asararru wa qulu kama ƙara yunus ku dinga faɗa kamar yadda annabi yunus ya ce wa zannuni in zahaba mukadiban Allah ya ce da zannun ne annabi yunus in zahaba mukadiban lokacin da ya tafi yana cikin fushi fa zanna Allah na kajar sai ya zaton ba za mu yi mishi komai ba fanada fi zulumat sai gashi yana kira a cikin dubbai a cikin ruwa Allah ilaha illa anta cewa babu abin bauta da gaskiya sai kai Allah subhanaka sarki ya tabbata gare ka inni kuntu min zalimin na kasance daga cikin azzalimai ma'ana duk lokacin da wata musifa ta taso muku to ku yawaita sadakoki da kuma tuba da komawa zuwa ga Allah wa qala al-imam Ahmad haddathana Abu ibn Amir haddathana Abu Bakar an al-A'mash an Ata ibn Abi عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر يتي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم ناتيوا إذا bi الناس بالدينار والدرهم idan mutane suka yi rowar dinarin su da su, ma'ana mutane suka yi rowar dukiyarsu suna kallon bayan Allah suna cikin bukata amma sun cikin bukata je wani bawan Allah ya tashi a wani masallaci Ya ce jama'a ku ne. Ya ce wallahi ba ni da abin da zan ci da ƴaƴana kuma mutumin anguwar ne watan sanau babu albashi ga irin yadda ne yau rayuwar da ake cikin na malam mutanen da suke cikin ƙasa ne kai karkato tona. kawai akwai waɗanda Allah ya musu kamewa wadda ba su iya fita suna faɗa ko suna roƙo amma wallahi halin ya kai juya da duk fiye da fi amma eh mutane suna cikin yanayi suna cikin kuncin rayuwa an zura ido ana kallon su ko wuta wannan da kake ji ake magana wuta su waɗannan shugabanni suna da damar mutane ba su da shi wallahi mutane da su ba kuma ya dama ruwa bai da wallahi ruwan famfon da kaji ake ruwan famfon su ruwan famfon ma ba sa shan ba sa shan shan sa ma ba sa shan shan sa ma ba sa shan imana eh, eh kai Allah ba. duk kuma Allah zai tambaye ka wai fa idan kana shugaba shugaban kasa ko gwamna ko ciyaman wani in ya kwana a gare ka bai ci abinci ba Allah zai kuma ka ya ake yanzu dan Allah wani bayani da ku shi eh ka je ka gari karfe hudu na asuba yara suna kowar suna ɗibar ruwa karfe hudu na asuba za ga mace ta fi tafi ba karfe hudu na asuba mace ta fi tafi baro karfe hudu na asuba kafin a yi sallar asuba ne an fara fita neman ruwa ne eh, wani munafiki ya zai ce muku an wadata gari da ruwa eh zai ce muku an wadata gari da ruwa an wadata kure da ruwa tunda ko an ba ku kudi an wadata amma ruwa kan mutane suna cikin halin kakani kai mutane suna cikin halin kakani kai don Allah ma nan matar aure ta fita da asuba matar aure ta fita ɗiban ruwa wata mijinta baya gari kuma ga yara ita na musu abin karya ba wani yaran sun yi kashi da daddare da makamantarsu kuma masu nan wata ne ka ta ka abu kuma kuri'arta Eh? Allah ya samu gani Allah ta fi kanmu ba don halin mu ba ka san mu ma ai da halin mu ya eh, suna nan eh suna nan kanan hasi ba baka da kishi baka da sosai, wannan da ai sosai. wallahi ko magidanci ne ya fita da asuba neman ruwa abin ruwan nan kuma ba ya fi karfin kuma ruwan nan bayan karfin Allah ya samu dace idza bannan nasu bisinari wa dirham idan mutane suka yi rowa na dinare da dirhamin su wata baya gobe dina kuma suka je suka kama harkar riba za a yi saye da tsayarwa da riba a ciki wata bi'u aznabar bakara suka koma harkan kiwo suka yi watsi da addini wa tarakul jihad fi sabilillah suka bar yaki a tafarkin Allah don daga addinin Allah domin ciyar da addinin Allah gaba anzalallahu bihim bala'a Allah zai saukar musu da bala'i la yarfa'uhum hatta yuraji'u dinahum Allah ba zai daga akan su sai ran da suka dawo kan addinin su suka dawo suka ci gaba da tafiya akan addinin su wa zakara ibnu abi dunya min hadith ibn umara kada yace laqad ra'ayna ma ahadun laqad ra'ayna wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi yace mu dai mun yi rayuwa in ji Abdullahi ɗan Umar ba mu ganin wani daga cikinmu shi ya fi cancanta da dinaransa ko dirhaminsa in dai yana da shi to kowane musulmi zai iya amfana da shi min akihil muslim bai fi ɗan uwansa musulmi hakki akan dinarar ko dirhamin domin gama bayan Allah Allah ya kasa dukiyar su gida biyu infakin su gida biyu lissa'ili wal mahrum akwai wadda suka yi tanadi na wadda in ya roƙa a bashi to akwai kuma waɗanda su ba su iya roƙon to amma dai suna kula da su sai suke nufi su eh suna lil fuqara alladhina usiru fi layi. la yastabi'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu adliya la yas'aluna an-nas ilhafa su ba su iya roƙon ba su ma suna kula da su su ba su ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقيقة أنا الله صلى الله عليه وسلم نشيوا إذا ظن الناس بالدينار والدرهم idan mutane suka yi rowar dinarin da dirhamin su ma'ana suka yi rowar dukiyarsu wata baya ƙudul ina suka yi harkar ciniki da bai ina wa tarakul jihada fi sabilillah suka yi watsi da jihadi a tafarkin Allah wa aka zo aznabal bakara suka riƙe bindin shan ma'ana suka koma harkar kiwo suka bi dabbobin su a gaba gare su anzalallahu alaihim min as-sama'i bala'a to Allah zai saukar musu daga bala'i da sama fara yarfa'uhum alhum hatta yuraju dinahum Allah ba zai daga shi ba a kansu har sai sun koma zuwa ga addininsu ma'ana dai koma zuwa ga addini riko da addini yana daga cikin hanya mafi girma da Allah ke daga mutane kuncin da suke ci Allah ya samu dace Allah ya albarkace sai mu fara amma na Thank you. wannan yana tambaya ne kan wani ne da yake yawan haɗa wuri haka haɗa wannan da wannan aka yi mai nasiya amma ne ne watsi ne ki bari wannan ba wani hukunci za a faɗa nashi ba sai dai kawai a mai nasiya ya tsoron Allah babu abin da ya fi muni a musulunci kamar kai sanadiyar haɗa musulmi da musulmi tare domin aiki mafi girma da tsada da annabi ya bayar da al'ummarsa shine sulhu tsakanin musulmai guda lokacin da musulmai suka samu sabani a tsakaninsu to an dora ma al'ummar nauyin su yi sulhun waɗannan mutane ko ta halin kaka annabi har ya bada certificate ko da ta hanyar sulhun da ka yi kariya to kariyan Allah ba zai kama ka shi ba kuma a sanadiyar ma za a baka lada don ka yi sulhu to idan dai a sanadiyar ka daidaita mutane biyu za ka yi kariya kuma kariyan ba laifi ba ne a musulunci to ka duba girman laifin kuma a ce kai ka raba waɗannan mutane daga hulɗarsu Allah ya waje, Allah ya samu dace Allah ya shirye mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik